Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya FM duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 200.5 ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 23 ga watan Disamba. tun dai ranar uh, atinin mutane sun fara sayayya da wasu abubuwa daban-daban domin wannan sallah ta noel na christmas ya kamata mu nuna kauna da juna To sai ku biyo mu domin jin yadda ake shirin bukukuwan Kirsimeti a birane daban-daban. Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka wanda a yau za ku ji bayani kan batun lafiya wato tafiya waɗansu ƙasashe domin neman jinya. Nazir Hausawa zai shigo domin karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu are assalamu alaikum. Mutanen da ke cikin jirgin saman da aka yi fashin sa yau Juma'a, maharan sun karkata akalan jirgin ne zuwa tsibirin Malta kafin su yi barazanar tarwatsa shi kamar yadda jami'ai suka bayyana. A cikin sakonsa a shafin na Twitter, Prime Minister kasar ta Malta Joseph Muscat ya ce daga cikin fasinjoji 188 yanzu haka 'yan fashin sun sake 108 jim kaɗan bayan da jirgin ya yi saukan gaggawa kuma tuni aka tura jami'an tsaro a tashar jirgin saman domin aikin ko ta kwana. da farko muska ta ce mata da yara 25 ne 'yan fashin suka fara sallama kana daga bisani suka sake sake wasu mutane ya ce kawai yanzu 'yan fashin biyu ne kawai kuma da ayar ma'aikatan jirgin haɗi da direbobin jirgin ke cikin jirgin yanzu haka dai an soke tashi da saukan duk wani jirgin da zai yi tafiya zuwa wata kasa daga malta ɗin wannan jirgin dai na kasar libya ne da ya taso daga yammacin sabha zuwa babban birnin kasar ta libya kafin a karkata akalarsa zuwa tsibirin malta sai dai kawo yanzu ba san waɗannan 'yan fashin ba ko menene manufarsu ko kuma buƙatarsu idan har akwai ta shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya faɗa yau juma'a cewa ƙasarsa da iran da turkiya da kuma siriya duka sun amince domin su tattauna a birnin kaza domin kawo ƙarshen yakin ƙasar ta siriya shugaba vladimir putin yana magana ne a wajen taron manema labarai da ya saba yi na shekara-shekara putin ya ce nasarar kwashe jama'a a aleppo yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan jin kai da aka taɓa samu a wannan lokaci ya ce nasarar hakan ko ba zai samu ba da bai samu ba idan ba da gudunmawar kasashen rasha iran turkiyya ba sai kuma irin rawar da shi kansa shugaban syria assad ya taka shi ma wani abin yabo ne putin ya ce yanzu mataki na gaba da ya rage shine wa kasar ta syria ta dakatar da buɗe wuta a cikin watan janairu ne mai kamawa ake sa ran a yi wannan tattaunawa wanda ake fatan ganin ya kawo ƙarshen wannan yaƙi na ƙasar ta siriya sake kwace babban birnin aleppo wanda yaƙi ɗaiɗaita da sojojin siriya suka yi sake kwato shi shine babban nasarar yaƙin da aka kwa shekaru shida ana gabzawa sake samar da tsaro da zaman lafiya a babban birnin na aleppo wani babban ci gaba ne da nasarar yaƙi da ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗa a cikin shafinsa na twitter a jiya alhamis cewa amurka za ta tabbatar ta ƙara faɗa tare da girma makamashin nukiliyanta ya ce kuma za ta yi haka ne har sai kasashen duniya sun shiga ta hayyacinsu game da makamin na nukiliya sai dai tawagarsa sun kasa tantance wannan kalamai nasa abinda suke kallo a matsayin bayanan da ke da ta da hankali na shugaban ya fito da waɗannan kalamu game da makamin nukiliya sai dai trump bai fayyace ainihin abin da yake nufi da waɗannan bayanai ba sai dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya faɗa yau juma'a a wajen taron manema labarai da ya saba yi shekara-shekara cewa bai ga wani sabon abu ba kuma abin mamaki ba a cikin kalaman na trump domin ko ya sha ire-iren waɗannan kalamai lokacin yakin neman zaɓensa putin ya ce duk da yake amurka na da soja mafi girma amma bai ganin amurka a matsayin wata barazanar da za ta yi takala kana rasha za ta mayar da hankali ne ga makami masu linzami da ka iya yin kutse ga duk wani tsarin kariyar da aka yi da wato fasahar nukiliya shi kuma mai magana da yawan ma'aikatar cikin gida john kirby ya faɗa cewa gwamnatin amurka ƙarƙashin barack obama ta yi ƙoƙarin ganin ta ci gaba da yin tasiri ne ba ta da ambatar makamin nukiliya ba babban mai gabatar da ƙara na ƙasar germany ya faɗa yau juma'a cewa masu bincike na nan na iya bakin kokarin su domin gano cewa ko maharin nan da ya kai hari a kasuwar sayar da kayan bikin christmas ranar litinin da ta gabata ya samu wani taimako na yin haka daga wasu tawagar mutane shi dai wannan da ake tuhuma da aikata wannan danyen aiki dan shekaru 24 da haihuwa mai suna anis amri 'yan sanda sun yi masa rauni da safiyar juma'a a tashar jirgin kasar italiya lokacin da suke sintirin da suka saba yi a wannan tashar peter frank babban mai gabatar da karin na kasar na germany jamus ya ce mahukunta sun tabbatar cewa wanda aka harba ne ya aikata wannan aika-aikan da ya dalilin mutuwar mutane goma sha biyu kana wasu hamsin da shida suka samu rauni iri daban-daban ya ce duk da yake wanda ake tomar ya mutu amma ba za su yi kasa a gwiwa ba domin ko za su ci gaba da bincike har sai sun gano hakikanin gaskiyan al'amari frank yana magana ne a wajen taron manema labarai a berlin ya ce muhimmancin ganowa na gane wannan taliki yana da goyon baya ga wata kungiya ko kuma a ko kuma akwai wani ko wasu da suka shirya masa tare da sa domin ya kai wannan harin tare da samun daman arcewa da bayan ya aikata wannan ta'asar kungiyar taliban ta yi watsi da tayin da majalisar ɗinkin duniya ta yi mata na a zauna da ita a ƙasar afghanistan domin tattaunawa da zai kawo zaman lafiya da gwamnatin ta afghanistan maimakon haka ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta umarci sojojinta ƙarƙashin jagorancin amurka da su bar musu wurinsu da suka mamaye idan har majalisar ɗinkin duniya da gaske take tana son a kawo ƙarshen yakin da suka kwashe shekaru goma sha biyar suna yi suka ce dalilin da yasa suke faɗa shi ne domin neman yancin su kuma muddin ana ci gaba da samun sojojin wasu kasashe na mamaye musu ƙasa a cikin afghanistan ɗin to batun neman su da sulhu ma ba ta taso ba Kenan kuka saurara. Yayin da Kiristoci a duk faɗin duniya ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti, abin da ya zama ruwan dare gama duniya bisa ga rahotanni da wakilan namu suka aiko mana shine yadda farashin kayayyaki musamman kayan masarufi suke yin tashin goron zabi akasin abin da ke faruwa a ƙasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka. inda ake karya kuɗin komi domin jama'a su kwashi garaɓasa. Ga abin da wakilinmu gida Jibril ya tarar. a wasu daga cikin kasuwanni da na zagaya da ke nan birnin lagos kama daga kasuwar yaba zuwa maltuwa lamarin dai sai wayo allah inda farashin kayan masarufi suka yi tashin goron zabi kama daga tumatir zuwa nama da kaji farashin ya fi karfin talaka buhun shinkafa kilo hamsin ya kai dubu ashirin da biyar shi ma karamin jarkan man gyada lita hudu ya kai dubu hudu a inda ake sai da lita guda akan naira ɗari takwas a hawan farashin kayan masarufin dai ya zo zo ne a daidai lokacin da ake fama da koma da tattalin arziki na kowa ya ji a jikinsa ga dai abin da wasu da na zanta da su ke cewa game da tsadar rayuwa from market wannan mata ta ce abubuwa sun yi tsada don haka mutane ke kasa sayan abubuwan da suka zo saya a kasuwanni But you can see with your eyes today, as you came into this market today, you see there is a lot of space in the market. market shi ko wannan malami cewa ya yi a lokaci irin na kirsimati kamar yanzu wannan kasuwa cike ke amma kamar da kake gani da idanunka babu mutane cike a wannan kasuwa A kasarin waɗanda na zanta da su dai sun alakanta tsadar rayuwa ne akan matsalar tattalin arziki wanda gwamnatin muhammadu buhari ta bullo da shi wanda ya zama tamkar tsumagiyar kan hanya fyaɗi yaro fyaɗi babba abinda kuma suke kira ga gwamnati da sauran hukumi da su duba wannan lamari to sai dai kuma a yayin da 'yan kasuwa ke kukan rashin ciniki da kuma su kansu masu saye ke kukan tsada a waje daya shugaba muhammadu buhari ya sa hannu na biyan kudin albashi da sauran kudaden ma'aikata na naira biliyan 71.8 na kasafin kudin shekara mai shudewa lamarin da zai sa a biya albashin ma'aikata kawo yanzu dai akwai jihohi da ma ma'aikatan gwamnati da dama da basu karbi albashinsu ba abinda kuma ba zai yi daɗi ga ma'aikatan gwamnati da dama ba wa'inda suka dogara da albashin domin sayayyan bikin kirsimatin na bana babin jibrin murya amurka daga lagos what is christmas christmas is for caring what is christmas christmas is for sharing what is christmas can't you guess christmas is for Shugaban al'ummar Kiristoci na birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar Malam Abubakar Musa ya yi wa wakilin Haruna Mamman Bako ƙarin haske dangane da shirye-shiryen da suke yi. tun dai ranar ah, atinin zan ce mutane sun fara sayayya da wasu abubuwa daban-daban domin wannan sallah ta noel sallah ana kiranta kirsimeti ta dukkan yan uwa masu bi kuma dukkan yan uwa kirsan da ke dukkan duniya baki daya kuma wannan sallah za mu yi ta a ranar lahadi 25 ga wata wanda muke cikin sa wannan kuma wannan sallah ta shafi dukkan kasashe da ke cikin wannan duniya muna dukkan lokaci guda ne za mu wannan sallah kuma muna fatan alheri ga kasar mu ta Najeriya dukkan kasashe cikin alherin ubangiji a wannan sallah muna da farin ciki kwarai a cikin wannan safiya muna da murna domin wannan murna ce wadda take nuna haifuwar Yesu almasu annabi Isa wanda ubangiji Allah ya aiko a cikin duniya domin ya zo cece dukkan wannan duniya ya cece dukkan yan adam zuwa ga ceto zuwa ga fansa da haka muna muku farin ciki kuma muna taya ku muna taya yan uwanmu duka baki daya murna muna abun tayi ne ga kowa da kowa da ni kirista ne mai amma duka muna taya mu murna da farin ciki a wani taya wanga ni in wan wanga cikin murna cikin farin ciki bisa ga haifuwar tuni da haifuwar annabi Isa wanda ya zo a cikin wannan duniya kiristoci ce na ci gaba da yin tattale da kuma gyaran kwalliya domin wannan sallar eh, ta Kirismati ta bana ta zagayowar ranar da aka aiki annabi Isa ko kuma Yesu almasihu kamar yadda waɗansu daga cikin kiristocin suka yi mini ƙarin bayani musoma da gimbiya mai salon. Muna na muna shirye-shirye abinda aka yi duk shekara lokacin su ya zo na gane muna cikin Christmas ma. Da gudu-gudu muna na muna shirya eh, muna cikin kan. Da muna na muna yi mana farin ciki ya muna murna muna farin ciki domin wannan shekara da shekara muna murna haihuwar isa almasihu mai ceton duniya muna murna sosai kuma muna fata yan uwan musulmi za su tanya mu murnar wannan sallah da kuma duka sabon shekara gaba ɗaya gaskiya muna murna muna farin ciki sosai duniya gaba ɗaya ba ma a ce gari gari ba duka duniya gaba ɗaya suna murna da farin cikin wannan shekara wannan sallah ta noel mun gode ubangiji gaskiya akwai hidimomi kuma da yawa muna roƙon ubangiji allah ya sa a yi ta lahiya a gama lahiya sunana elizabeth said. game da sallah sai in ce muna ma ubangiji godiya domin ya tsare mutum daga waccan shekara gashi har ya maimaita mana cikin koshin lahiya wasu sun so su gani amma Allah bai yarda ba to mu gaskiya muna mishi godiya domin ya gwada mun mu lokaci gashi nan muna dai ta shire-shire muna murna domin aihuwar Yesu almasihu duka shirin sallah ne muke domin murna aihuwar Yesu almasihu Haruna mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To daga birnin wato kwandina jamhuriyar Nijar kuma sai Badin babban birnin jihar Oyon Najeriya inda Pastor Philip Nyango na Jami'ar Baptist Sabo ya bayyana abin da ake bukata ga Kiristoci yayin bikin Kirsimeti. Namiji ko namace kamar da aka kira Krista idan ka sani ka Krista za ka shiri ne domin Allah ya shiri wannan rana mu yi masa bauta. Sa'ana kuma bauta mu ya kasance da cewa yanda shi ma zai ji daɗi da bauta mu yana so mu nuna kauna a cikin bauta mu idan muna nuna kauna da juna ko da krista ko da wanda ba krista ba duka mu yi kauna da juna lele kan bauta mu zai zama karbebewa huje Allah saboda haka rana Christmas ya kamata mu nuna kauna da juna mu bauta ma Allah mu yi abubuwan da ya cancanta da Allah zai ji daɗi da cewa muna Christmas sa'ana kuma yanda wasu suka shirya wannan rana shashaye su yi abubuwan da ba kyau ba haka bane. saboda haka idan mu eh, kai krista ne yana so ka gane da cewa wannan rana Allah yana so mu yi murna. Fasto wasu Kirista idan ba su da kuɗin watan sayan sababbin tufafi kayayyakin sawa ko ba su da kuɗin da za su sai akuya ko rago su yanka sai ka ga ba su yin bukukuwa ko kuma ba za su yi wani abu ba a cikin kirsimati me za ka ce ma irin waɗannan kirista idan kana da shi sai ka yi abin da za ka ji daɗi idan ba ka da shi ba za ka sa kai, sa ka a bashi ko kuma wani wahala wanda abin zai kama ka damuwa ba domin ka sa kaya ko da kar ka sa kaya ka bauta ma Allah yadda zai ji daɗi. Pasto wani kira za ka yi ma Kiristoci domin ranar Kirsimati? Eh, na so in kira ga duka Kiristoci na wannan nigeria da fadi duniya gaba daya da cewa su sani da cewa wannan rana fa rana ne wanda ya kamata mu nuna kauna kuma mu yi zama lafiya. Sunana Dibora Philip. Ke a matsayin ki na uwa me ya kamata ku yi a ranar kirsimati Gaskiya wannan rana rana mai kyau ne rana buba rana ne wanda ya an shirya mana da ya zama na rana murna. Za mu gyara yayyan mu za mu siya musu kaya sabobi za mu gyara za mu siya abinci wanda za mu ci wannan rana za mu yi murna da na wannan rana ya zama na rana murna ne za mu yi murna za mu ji daɗi ko wani ya taka mai wani kafa za ka ce na gode ko wani ya mare ka na za ka juye na za ka ce ka gode da na wannan rana rana na alheri ne. wasu kiristoci idan idan suna yin kirsimati suna kiran mutane a ci abinci har waɗanda ba kirista ba ku a naku ɗariƙa ta bishara church ko ya kamata ku kira wasu mutane su zo su ci abinci tare da ku ranar kirsimati ko da musulmi ne. kwarai kwarai wannan rana kowa da kowa wannan abinci na wannan rana ya zama na kowa ne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya It's Christmas time and its magic is here It's Christmas time. To bari mu karasa a jihar Adamawan Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa hukumomi suna ƙara ɗaukar matakan tsaro domin ganin 'yan bindigar da ke kai hare-haren sarika noke musamman a yankin madagali ba su gurgunta da harkokin bukukuwan kirsimeti ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin ibrahim abdulaziz ya aiko mana wannan mako na zuwa ne yayin da dakarun najeriya ke cewa suna samun nasarar kakkaɓe burbuɗin mayakan boko haram da ke dajin sambisa wanda don haka ne ma hukumomin tsaron ke faɗauka matakan kan rayuka da kuma dukiyar al'umma musamman a yankunan da aka soma komawa da yake karin haske game da wannan matakan da aka dauka a yanzu kwamishinan yada labaran jihar adama ahmad sajo ya bukaci al'ummomin da suka koma ne da suke ba da haɗin kai dangane da waɗannan matakai da jami'an tsaro ke ɗauka a yanzu akwai abin da sojoji suka yi ah, akwai abin da suke kira box kamar akwati sun gindaya sashi a nan madagali suka ce duk wanda yake cikin wannan sashi da suka gindaya za su iya bashi tsaro amma wanda ya fita wannan sashi yana sa kansa cikin matsala to kuma duk wanda za su tafi gona kar a yi sammako kar a yi asubanci zuwa gona a bari in rana ta fito a je a sami 'yan banga da sojoji za a ba da tsaro a tafi a je gonaki su suna noman su ana tsare su to in ka ga kwanan baya da aka kashe wasu a gonaki sun yi asubanci ne kuma sun ƙi su shaida jami'an tsaro ba a yi musu wani rakiyan ba ya faru so muna roƙo kar su yadda su kar mutum ya fita wannan eh, eh, eh, gindayawan akwatinan da aka gindaya na iyaka da aka yi na inda za a tsare shi kuma kar mutum ya asubanci zuwa gona saboda gudun kar wa'annan su je su far masa a cikin duk. To wai koya lamura ma suke a yanzu a waɗannan yankuna da aka kwato? Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabaran madagal da kwamicika wato yankunan da kawo yanzu ma ake fama da harin sarika noke na burbuɗin yan boko haram ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu so zama lafiya bai ishe mu ba ko kaɗan domin eh, babban damuwa ina ji ba a yi reporting abin da yake faruwa a madagali ma duniya su ji ba ko kuma ma 'yan najeriya su ji ba domin abubuwan da yake faruwa a madagali a kowane rana za a samu ko a sace mutum ko kuwa a kashe mutum har yanzu dai wannan abun yana tafiya yamma dai zuwa yanzu tuni ma aka soma shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti da kuma na sabon shekara to koya waɗannan al'ummomin za su yi nasu bukukuwan a bana haila yau dai ga ɗan majalisar wakilan adamu kamale yanzu ba lokaci na walwala mu ba ne, har yanzu muna cikin bakin ciki domin na farko ma rashin da muka yi a kwanan nan ya isa ma eh, ya rike mu wanda ba za mu iya samu sake jiki a bisa ga bikikuna ko wani abu ba. Gwamnatin Najeriya ta koma ayyana ranakun Litinin ne da Talata a matsayin ranakun hutu, inda ma gwamnan jihar Adama Sinitin Muhammadu Bindo Umar jibrila kamar sauran shugabanni ke yin kira ne ga matafiya da kula. Kirsimeti dai ina roƙo duka ƴan uwan mu Kiristoci ina barka da da kuma Happy New Year. Muna roƙo mutane don Allah kamar ana tafiye tafiye dinnan direbobi su je a hankali domin hanya kada samu matsaloli da ake da sauransu amma yana musu barka kuma Allah sa a gama lafiya gwamnan jihar Adama kenan Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Let anger and fear and hate disappear let there be To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 10 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. masu haro shin ko kun san cewa akalla marasa lafiya miliyan goma sha ɗaya ne ke tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kuɗaɗen asibitin ƙasashensu ba ko kuma suna neman ƙwararrun likitoci kuma shin ko kun san cewa amurka ma na fita zuwa wasu ƙasashe domin neman magani yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a shirinmu na duniyar amurka sunana mahmud lalo To wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da al'ummomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa. Fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a rika kashe akalla dala biliyan 439 a kowace shekara. Yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samarwa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa ƙasashen waje domin neman magani. robert page ne shugaban kamfanin medrepublic da ke haɗa marasa lafiya da likitoci a ƙasashen waje wanda ke da ofishi a birnin los angeles da ke nan amurka muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su kasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce ƙasar thailand ta biyu kuma nan amurka kasar da ta fi kowace kwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya amma duk da haka amurka kusan miliyan biyu ne ke fita neman magani a wasu kasashe a duk shekara saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar amurkawa sun fi fita zuwa mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita an kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kensa har ila yau amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu kamar yadda suzy pozo ta ce well, I A da nauyi na ya kai kilo 88 ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru hudu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti. Yayin da tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani ke ci gaba da karuwa, cibiyar nan mai dakila yaɗuwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani, abin da ya sa kamfanoni irin su Med Republic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye. Muna ƙoƙari muga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke indiya daidai yake da likitan da yake a nan Amurka. To wani al'amari na zuwa ƙasashen waje da Amurkawa ke yi domin neman magani mai arha na faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ke muhawara kan yadda 'yan ƙasar za su riƙa kaiwa ga samun kiwon lafiya mai inganci kuma a farashi mai rahusa da kuma makomar tsarin kiwon lafiyar nan na kiya da shugaba barack obama ya samar masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ka'ida ba da waɗanda mai yiwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka dr christopher murray da wasu ƙwararru a jami'ar washington sun yi bitar takaddun shaidar mutuwar sama da mutane dubu uku a ƙananan hukumomin amurka har na tsawon shekaru 34 wato daga shekarar 1980 zuwa 2014 Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Misali a yammacin uh, Amurka, an fi mutuwa sanadiyar fadace-fadace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka, inda aka fi mutuwa uh, sanadiyar ciwon zuciya. sannan an fi mutuwa a yammacin virginia da kentucky dalilin amfani da muggan kwayoyi a duk faɗin amurka ciwon zuciya shine ya fi haddasa mutuwar mutane amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta a tsakanin yankunan amurka wanda hakan ya nuna ƙarara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar Akwai buƙatar magana mai ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan. Kowace jiha Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne wato counties a turance kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwar kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa. Yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci me ke sa mutanen wasu yankuna suka fi na wasu yankuna daɗewa a duniya. Sannan irin wannan bambancin a duk faɗin Amurka yana da yawa. A wani lokaci har akan samu bambancin tsawon shekaru ashirin a tsakanin wasu al'ummomi. Akwai buƙatar mu gane me ke sa haka. Mure da sauran ƙwararru da suka gudanar da wannan bincike sun ce za a iya amfani da sakamakon wannan binciken nasu wajen gano abin da ke haddasa sauran mutuwa a wasu yankuna a kuma bunƙasa fannin kiwon lafiya a nan amurka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako su kuma wani lokaci idan allah ya kai mu inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin a madadin daukacin ma'aikacin sashen hausa da carol pearson da kuma a tura martinez mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To a gaida baban Nabil, a maimakon yadda muke buɗe layuka domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kai tsaye. Yau za mu so ne ku kira wayar mu ta barin sakonni domin ku bayyana ra'ayoyinku kan hukuncin da kuke gani ya dace a riƙa yankewa waɗanda ke haɗa baki da 'yan kasuwar ƙasashen ƙetare suna shigo da kayayyakin jabu da ke da illar gaske ga lafiya da kuma tattalin arzikin ƙasa. Ganin yadda ƙasa China ke yanke hukuncin kisa ga duk wanda ta samu da yi wa tattalin arzikin ƙasa da lafiya al'umma zagon ƙasa. lamba da za a kira domin barin wannan sako ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, tara tara hudu biyu, wato biyu sifili biyu, biyu sifili biyar tara tara hudu biyu. Za a iya samun wannan lamba a shafinmu na intanet. ga Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya salam BOA Hausa da fatan kuna cikin koshin lafiya. Muna ta yi al'ummar jihar Filato murnar yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma a tsakanin su. Dama mu ne bamu gane ba, babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a duniya. Domin sai da zaman lafiya ake samun ci gaba birni da ƙauye. Sakon haɗin gwiwa daga Muktari dan Mu'azu, baban Khalifa Jingine Sama'ilawa, gidan mai kware da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware. Sai kuma sako na gaba da yake cewa muna kira ga gwamnatin Najeriya da hukumar samar da wutar lantarki a Najeriya da cewa gaskiya mu al'ummar najeriya sam ba mu amince da sabuwar mita da ake sanyawa a al'umma ba domin kashi 90 cikin 100 daga cikin al'ummar najeriya talakawa ne wanda kowa ya san cewa ba sa iya ɗaukar nauyin biyan katin wannan mita saboda haka muke kira ga gwamnatin najeriya da kuma hukumar samar da wutar lantarki ta najeriya da cewa ya kamata a canja wannan lamari sako daga hamza galadima birnin kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da salihu isa fana da kuma dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma sai sakonmu na karshe wanda yake cewa muna ana ta al'umma jihar falato da ke arewacin Najeriya muna rattaba hannu da suka yi akan yarjejeniyar zaman lafiya da fatan Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya a mun mu amin. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura. Nazir Hausawa da wasiƙun ku masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai. mutanen da ke cikin jirgin saman da aka yi fashin yau juma'a maharan sun karkata akalansa ne zuwa tsibirin malta kafin su yi barazanar tarwatsa shi kamar yadda jami'ai suka bayyana a cikin sakonsa a shafinsa na twitter prime minister kasar malta joseph muscat ya ce daga cikin fasinjoji 188 yanzu haka 'yan fashin sun sake 108 jim kaɗan bayan da jirgin ya yi saukan gaggawa shugaban kasar rasha vladimir putin ya faɗa yau juma'a cewa ƙasarsa da iran da turkiyya da kuma siriya duka sun amince domin su tattauna a birnin kaza domin kawo ƙarshen yakin ƙasar ta siriya to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu ni da ladan ibrahim ayawa da kuma julie gresham da kuma injiniyan rob mclean za mu gefe domin ba masu gabatar da shirin matasa yau da gobe fili sai mun ji ra'ayoyinku kan matakan shawo kan kwararar kayayyakin jabu a kasuwanninmu yanzu dai ga yau da gobe.